fita za ki yi ko? Maman Amir ta tambaye ka cikin shakku. Da mamaki ta waiwayo tana dubanta. Ya kike tambaya ta kamar baki san me ke faruwa ba? Wai tsaya ma. Ba za ki je ba ne ban ga alamun kin shirya ba. Kai maman Amir ta girgiza cike da mamaki. Saboda abin da ya faru kafin yau ba ta tsammaci maman Ummi za ta ce za ta je fatin ba. Rufa'i da ce ta rarraba wa ƙawayenta nambar wayar maman Ummin. suke kiranta suna zaginta tun ran da suka yi hatsaniya da rufaidan ta wayar baban amir ɗin a rana sai a kira ta sama da sau talatin da ta gane su ne tai ta mita har kunnen baban amir ɗin to ya ɗan yi wa rufaidan magana ta ce ya ce tana ba ta haƙuri a haɗo da katin dina guda biyu ta ce a basu tana gayyatar su ai duka mijinsu ne sam hakan bai wa maman amir ba a nata tsarin amma ga mamakinta sai ta ga maman ummin yanzu na shirin zuwa yanzu ke da gaske yake zuwan zaki sake waiwayowa sai ta dube ta ƙwarai kuwa ai so nake na je na ga shegiyar da ƙawayenta kuma na tabbatar zuwa na zai ƙuntata musu ya hana babin amar rawan gaban hantsi sai na ga tunƙwal uwar daka ki ga tunƙwal uwar daka ko ko ki gano abin da zai tashi hankalinki ya hana ki barci maman amir ta faɗa cikin ranta Dan ta san wanda ya nisa baya jin kira ko da ta gaya mata ba ji za ta yi ba. Saboda haka ta ajiye zuciya tana miƙa mata kuɗin hannunta. Allah ya kyauta, gashi in ji Hajiya ta ce za ta kira ki. Kudin ta harara kafin daga bisani ta amsa. Ni ba ku daina saka ni cikin wannan sabgar taku, waɗannan sabbin kuɗin ma da alama amaryar zai baiwa ya tsakuro a ciki ko? Ban sani ba wallahi, sai dai idan kun haɗu ki tambaye shi. Baki ta taɓe, maman Amir ɗin sannan ta ce, Yanzu ba za ki je ɗin ba? Sai kun dawo, Allah ya sa a yi lafiya a gama lafiya. Amma ki ɗauki ummi kawai ba sai kin je da yaran ba, bare su ɓata miki kwalliya. Kin kawo shawara kuwa, ta faɗa har cikin zuciyarta. Ita kuwa maman Amir ta yi hakan ne saboda kada a je a tafka wani abin kunyar gaban yaran. Ba ta son duk wani abu da zai saka wa yaran negative tunani kan iyayensu. Ya dinga giftawa ta idanuwansu. A tsakar gida aka yi kilashin da baban Amir da maman Ummi. sai aka hau kallon kallo kowa da abin da yake sakawa a ran shi ran maman ummi falkishi take duban shi ko ran auren ta gani take bai yi kwalliya irin haka ba yayin da gaban shi ya faɗi ya yi tsammanin ba za ta je ba kamar yadda maman amir ta ce yanzu ya zai yi kenan ga da na can tana jiran shi duk sai ya daburce duka basirarsa ta ɗauke na shirya ta faɗa tana tsare shi da idanu To, ina zuwa, ya faɗa yana juyawa da sassarfa ya fita daga gidan. Ɗaya daga cikin abokansa ya kira ya gaya mishi abin da ke faruwa. Kaga ka san ya za a yi? Bari na zo na tuƙa ku, idan ya so sai a je a ɗauko rufaidan ka zauna da su duka a baya. Ni na kai ku wajen. Ɗan jimge saboda yana tunanin yadda za ta kaya, ya san yadda rufaida ta ci burin lokacin nan. Yanzu hakan za a yi? Kana da wata mafitar ne bayan wannan? Idan aka ce za a kai wata sannan a zo a ɗauki wata za a ɓata lokaci ne kawai. Shi kenan sai ka zo. Cikin minti ashirin Murtala abokinsa ya iso ya ɗauke su a motar. Suka zarce gidan kwalliya inda ta can za a ɗauki rufaida. Yana zaune a cikin motar ya kira ta ya ce ga shi nan ya iso. Ta shaida masa ga ta nan fitowa. A sannan ana ta kiciniyar rufe mata zub ɗin gawan ɗinta. sai ta aika ƙawarta ta sanya mata jakarta da kayan da ta cire cikin motar kafin ta fito. Da sauri Zahara ta dawo, ke Rufaida. Garin yaya na ga kamar ba shi ɗaya bane, shi da wata mata ne har da yarinya a hannunta. Mata kuma, yarinyar hannun ta ta mace ce, eh ba za ta wuce shekara biyu ba. Wani mugun ashar Rufaidan ta lailayo ta maka. Amma ban san matar nan jaka ba ce sai yau. Zuwa za ta yi wajen kenan. Lallai yau za ta san da Rufi take zancen. Rabi'a da rigar nan ba sai kin zuge ta ba. Shi zai ƙarasa zugewa da kansa, ta faɗa tana ƙwace jikinta. Sai ta ciro wayarta daga jaka ta kira shi. Bugu ɗaya ya ɗaga, ta narke masa sosai. Kaga ka sa ƙawayena suna ta min dariya, wai ba ka ji da ni. Tunda ba ka iya shigowa cikin mu fito tare. Sosai ta rikita shi, sai ya hau kallon maman Ummi da ke ƙama a gefe ta gefen idanu. haba dai bari na zo to ya faɗa yana kashe wayar ina zuwa kawai ya ce musu ya fito sai ya zagaya gefen murtala ya masa da a kunne sannan ya wuce tare suka jero shi da ita maman ummi ta jiyo don gyara ummi zama a jikinta ta hango su wani abu ta ji ya riƙe mata wuya ta zuba musu idanu sanda suke tahowar sai dai rufai da ta ga cewar ta gansu hakan ya sanya ta saka hannunta cikin na baban amir gami da ci gaba da janye masa hankali har suka kawo bakin motar. Idanuwan tana kan Maryam din a fakaice don babu laifi kwalliyar da ta yi ta mata kyau sosai. Bata tsammaci ta iya ado ya kai haka ba ma. Shi ya soma buɗe murfin motar ya shiga sannan Rufaidan. Thanks my Zuma. Rufaidan ta faɗa tana kashe murya. Murmushin yaƙe saboda maman Ummi da ke motar. Cikin taɓara sai ka ce ƙaramar yarinya ya soma jewa. Shi ne kai shiru ba amsa? Wallahi ka ci bashi za ka sani. Yi haƙuri kar ki tasar min yarinya, maman Ummi ta faɗa cikin matuƙar tunzura. Tana jin zuciyarta kamar za ta fito, sai ta ɗan ɗago tana duban maman Ummi fuskar ta cike da murmushin cusa takaici. Aw, ayya anti na ki yi haƙuri, ai ban san kina ciki ba ina yi ne. Ta gaida ta tana jefa mata wani kallon raini. Lallai rainin hankalinta ya kai, ita za ta faki idan baban amur ta dinga jefa a kallon banza? Sannan ta gaida ta daga bisani? Ɗauke kanta ta taite banza da ita, sai baban amur ɗin da bai san me ake ba ya waiwaya yana duban maman ummin. Ana gaida ki fa Maryam. Juyawa ta ta jefa don harara da kuma kallon banza sannan ta ce, Lafiya, sama-sama, cikin shan ƙamshi. Hakan ya ɓata wa Rufaidan, amma sai ta share saboda ta san cewa lallai za ta fanshe. Zuge min diya don Allah, tun ɗazu muke fama amma ya ƙi, sai kuma ta dubi maman Ummi. Ki yi haƙuri anti zan ɗan ari mu zai rufe man zif Wannan ƙaton ashar ne ya zo bakinta. Amma wanzuwar Murtala a wajen ya sa ta kasa furtawa. Don tana ganin mutuncinsa kamar yadda shi ma yake ganin mutuncinta. Haka nan tana jin sai na zuge mata zub ɗin tana wani shagwaba gami da cewa, yi min a hankali dai da zafi. Maganar Murtala ya sanya maman Umman ta ji kamar ta ciro zuciyarta. Malama Rufai da wannan shagwaba ai a bari mu ɗan kauce ko? Fari ta da idanu, maganar Sati ta kamar an ƙara mata ƙaimi ne. Kai haba Malam Murtala, normal ne fa, wannan ai ba wani abu bane, na saba inda ina gaban dai Wani abin ai sai an shiga daga ciki, wannan kan ba wanda zai ji, ba kuma wanda zai gani. Sai wanda ya kai ido ko kunnensa. Haka ne kam, ya faɗa yana son rufe maganar don ya fara shanshano wani abu. Sanda suka fara tafiya ƙawar da na gaba, hira suke ita da ƙawar tata suna kwasar dariya abinsu. Ganin kamar baban Amir ɗin hankalinsa ya kasa kashi biyu duk da ta yi ƙoƙarin janye hankalin nasa don ta cusa wa maman Umman haushi. Suna gab da shiga wajen taron maman ummin ta ɗora masa ummin da ta yi barci saman cinyarsa. Ɗan riƙe man ita, bari na je na kama ruwa na dawo. Ta faɗa tana ɓalla murfin motar ta fice abinta. Abin ya ɓata wa Rufai da rai sosai don su kawai ake jira a ga shigowarsu. Ga ƙawayenta daga can ƙofa suna tsaye sun shirya kansu suna jiran shigowar tasu. Sanda ta so yi masa ƙorafin sun bar mutane na jiransu sai ya dube ta. ko mu shiga ta ta damu. Kan uban can ya sa ta faɗa a cikin ranta. A ranar auren nata, ranar ta rana ta musamman kawai sai ya wani sungumi ya su shiga ɗakin taro da yarinya a kafaɗa. Ɗan hoton da za ta yi na amarya a kafaɗar ango shi kenan ya sha ruwa yake nufi ko kuwa. San ba za ta lamunta ba. Wayarta ta ɗauka ta tura wa Zahara da ke zaune gaban mota tex. Ba a fi minti biyar ba Zaharan ta juyo cikin nuna kulawa. Ita kanta bebin kiɗan gurin nan zai tashe ta. gashi da alama ta ji daɗin baccin, ko za ka kawo ta na samu zani na goya ta ta kwanta sosai. Hakan sai ya ga kamar ya fi. Hakan ya masa, saboda haka zahara ta zagayo ta amshi Ummi. Yayin da su kuma suka fita cikin ayarin masu tarbar amarya da ango suka ɗinguma ɗakin taron. Sai da ta tabbatar ta ɓata lokaci mai yawa sannan ta fito daga inda take ɓoye. dab da za ta wuce sikuritin da ke wajen ta an ce hajiya ko wannan diyarki ce da sauri ta waiwayo sai ga ummi kan sa tana ta baccinta wani irin bacin rai take ta ji ya sauko mata ran ta ya ɓaci sosai har wani ɗaci-ɗaci take ji saman harshen ta? ƙarasawa ta yi ta amshe ta tana tambayar sa wanda ya bashi ita wata ce ina tunanin ƙawar amaryar ce na gode ta ce da shi tana amsar ummi Cikin ɓacin rai ta durfafa ɗakin taron tana iya ta cin mutuncin da za ta yi wa baban Amur da Rufaidan ma gaba ɗaya. Ita zai wulaƙanta ya ba da ‘yarta kuma ‘yarsa ajiya. Yana nufin budurwarsa Safita ta fi ‘yarsa. Ashe haka baban Amur ɗin yake? Sai yanzu ainihin kalolinsa suke daɗa bayyana. Lallai da gaske, bata ga laifin matan da suke cewa duk wacce ta riƙi namiji uba ba za ta mutu marainiya. Da gaske ne namiji hankaka ne gabansa fari bayansa baƙi. Ko a mafarki bata ta taɓa tsammatar haka daga baban Amir ba. Ta zata ko a fuska kaɗai ta nuna ba ta son abu ya bar shi kenan har abada. Ashe ta bi in jegon jaka take yi. Gab da za ta shiga hol ɗin ɗaya daga cikin samarin da ke gadin ƙofar ya sa mata hannu. Hajiya ina zuwa? Ɗaga kai tai tana duban shi cikin mamaki. Cike mana, ina zan shiga idan ba nan ba? Sai dai ki koma gaskiya, an hana shiga. Kamar yaya, ka san me kake faɗa kuwa? Ka san wacece ni? Dariya ta ga sun sanya gaba ɗayansu bayan sun haɗa idanu. To Hajiya ko wacece ke kuwa sai dai ki yi haƙuri ki koma. Nan ta tsaya yi musu bayani amma suka watsar da ita a wajen suka ci gaba da hirarsu. Abin da ya sake ba ta haushi ya kuma ɗaure mata kai shine bayan ita wasu da yawa sun shige ta yi musu magana suka ce su ɗin ai an gayyace su ne an san da zuwansu wani azababban ɓacin rai ya dinga cinta kunyar yadda suka tozarta ta ya kama ta sai ta koma inda suka ajiye motar su abin takaicin a rufe take murtala kenan shi ma yana ciki wayarta ta ciro a gaggauce ta soma kiran baban amir lalle ba shakka dukkansu sai sun gane kuransu da sanin sa kenan za a wulakanta ta ta kira shi aƙalla ya kusa sau ashirin sai dai bai ɗaga ba kasancewar yawa da ƙarfin hayaniyar da ke wajen ba za ta bar shi ya ji ba kamar za ta saki kuka haka ta runguma ummi ta soma takawa zuwa titi don samun abin hawa ta wuce gida don ba za ta iya zama har sai an tashi ba ɓacin ran da take ji ita kaɗai ta san irinsa inda allah ya taimake ta da jakarta ta fita da a cikin motar aka kulle bata sanya za ta yi ba kai tsaye ɗakin ta ta wuce ba tare da kowa ya san ta shigo ba. Yaran duka suna ɗakin maman Amir sun ma yi barci abinsu. Kayanta ta soma cirewa tana watsarwa, jin zuciyarta take kamar an yi gobara. Zani ta samu ta ɗaura ta zauna jiran dawowar baban Amir. Awa guda har da rabi, wayarta ta soma ruri. Da ta duba sai ta ga baban Amir ne ke kira. Wani mugun tsaki ta ja, tana jin wayar har ta gama rurin ta ta katse. Ya sake kira har sau biyu amma wayar bata ishe ta kallo ba bare ta ɗaga. karfe sha biyu da rabi na dare ya shigo gidan sanda ya rufe kofar tana jin sa. Miƙewa tsaye ta tana sauraron sa A ƙofar ɗakin ta ya ga takalmanta, hakan ya alamta masa ta dawo kenan. Ɗakin maman Amar ya shiga ya tadda ta sun yi barci duka ita da yaran, yau duka yaran ma na ɗakin. Mazan na falo, ita da matan suna uwar ɗakinta saman gadonta. Sai ya koma da baya ya rufe musu ƙofar yadda ya ganta ya durfafi ɗakinsa. Yana tsaka da cire shaddar jikinsa ta bankaɗo labulen ta shigo. Sai ya ɗaga kanshi yana dubanta tare da karantar yanayinta. Har saman fuskar ta take jin zafi saboda ɓacin rai. Ta tsaya gaban shi tana duban shi. Ba sai ka yi haka ba za ka tabbatar min da cewa kai namiji ne. Lallai ka nuna halinku da ainihin kalarku. Jibril kai munafiki ne maci amana da zaka ci mutunci na Ku haɗa baki da budurwar da zaka aura ku wulaƙanta ni. Na yi nadama da dana sanin aurenka. Ba abin da zan ce tsakani na da kai sai Allah ya isa. Ta ƙara shi faɗa cikin ɗaga murya da zafin rai. Daidai lokacin da wayar shi ta ɗauki ruri. Hannu ya kai zai ɗauka ta yi hanzarin riga shi kana ta ɗaga ta sa hansfiri ganin sunan Rufaida. Daya na manta kayana da na cire a motarka. Allah ya wadaranki kwarkwasa fidda mai giji. Baƙar daga ƙarshenki ya kusa zuwa ta faɗa tana katsa kiran. Sannan ta ɗaga wayar za ta kwaɗa ta da ƙasa duk wanda cewa ta san tsadar ta sarai. Da hanzari ya tsaida ta kar ki soma ba ni wayata. Ko kaɗan bata saurare shi ba ta ɗaga wayar ta maka ta a ƙasa take ta tarwatse saman tayils ɗin. Cikin ɓacin rai ya durfafo ta, zaginsa da fasa wayar suka haɗu suka yi masa zafi sosai. Idan ka iso kar ka bar ni da raina, ta faɗa tana tsaye kyam tana jiran ƙarasowarsa. Yana isowar ko ya ɗauke ta da wani lafiyayyen mari da ya sanya ta sakin ƙara saboda yadda ya ratsa ta. Take rigima ta sake zama sabuwa ta soma yi masa jaye-jaye cikin ɗakin na duk abin da hannunta ya kai ta hau ɓannatarwa. Wannan ƙarar ita ta tashi maman Amr cikin tashin hankali ta fito daga ɗakin ta nufi ɗakin baban Amr ɗin, inda ta jiyo hayaniyar tana tashi. Daidai lokacin da ya sake daga hannu zai kai mata mari maman Amr ta shiga tsakani cikin hanzari wanda kaɗan ya rage ya same ta. Baban Amr me ya haka me ya same ka? Ki kyale shi ya aikata abin da ya niyya zai aure wata dama babu abin da ba zai aikata ba. Maman Ummi ta faɗa da maɗaukakin harshe. Fuska jajir sai ta waiwaya tana duban ta sanda baban amarya ya ce, Idan bata fice min a ɗaki ba zan aikata duk abin da ya zo raina. Kin fita tai suka ci gaba da sa sa'insa har sai da ya kusa sake kai hannu jikinta. Sannan maman Amir din ta yi nasarar fitar da ita. Cikin fushi yake furzar da iska mai zafi ya samu gefen gadon shi ya zauna. Yana jin yadda kan shi ke sake ɗaukar caji. Gefen gadonta ta zaunar da ita, sai kuma maman ummin ta fashe da kuka, tana rufe fuskarta. Ji take gaba ɗaya duniya ta yi mata zafi, kamar duk wata ƙofar walwalarta da farin ciki an toshe ta. Tsayawa kai maman Amurka tana dubanta. To me za ta gaya wa Maryam, ko me za ta gaya mata, ta jima da gaya mata shi. Ita kanta ta gaji da ganin wannan bala'in, ta yi aƙalla minti ashirin tsaye a kanta kafin ta ce. Allah ya kyauta, ya sawwaƙe, ta juya ta fita daga ɗakin. Tun da safiyar garin Asabar ta waye ta sake shiga fita hayyacinsa. Tun da ta idar da sallar asuba ta kasa komawa bacci, sai zirga-zirga da take tsakanin tsakar gidan Soro zuwa nata ɗakin. Idanuwan ta yana kan ɗakin baban Amir. soma hisa